Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa kotu ta sallami alhaji sani shekarau shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya kasashen waje hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta tsare tsaffin shugabannin wasu hukumomi wato da dama muna dauke da bayanai dangane da zaman dirshin yau a ma'aikatar magajin garin yamai da kuma a ma'aikatar koyon aikin jarida efik a shirin musamman za ku ji bayani kan batun karin farashin haya na shaguna a babbar kasuwar yamai Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, to bari mu dawo kan batun mutanen da aka kama a hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato beji a ranar Juma'a da ta gabata. Wannan kame-kame wato bisa umarnin alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati ya shafi mayan 'yan siyasa da dama da kuma 'yan kasuwa. A ambato sunayensu a cikin al'amura da dama na wasa da dukiyar kasa wajen jagorancin hukumomi da ma'aikatu kamar wato OPVN, Kaima da kuma ofishin ministan fasali. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Gungun Muhammad Dantani ya haɗa mana. ba su kai ƙasa ga mutum talatin ba da suka karɓi kiran a saurare su musamman bisa lamarin majamaja guda uku. Majamajar farko ta kasance a kan maganar shinkafar Japan. Akwai manyan mutane a cikin wannan harƙalla kamar tsohon babban daraktan na OPVN Adamu Shehu da wasu manyan 'yan kasuwa Alhaji Raja Shaibu da Alhaji Kyauta Almu. Majamajar ta biyu ta dangantu da tsarin ginin gandarin Kandaji cikin jerin sunayen da hukumar polis ta gayyata da kiran jiran a saurare su. Akwai babban sakatar minista mai kula da tsare-tsaren ayyukan ƙasa na yanzu, wanda a da kuma tsohon babban sakatar ministan tattalin arzikin ƙasa ne. Majamajar karshe ta shafi wasu tsohin shugabannin reshen da ke kula da kayan noma kaima. Sauraron mutanen zai bada damar samun kwato jimillar kuɗin da suka yi awon gaba da su idan suka biya za a sallame su. An kuma gudanar da bincike a cikin gidajen wasu daga cikinsu. Sabuwar doka bisa lamarin rubda ciki da dukiyar ƙasa ta ba da izinin a amse dukiyar wanda aka tuhuma da aika-aikar akan zaman mataki na koda ta kasance. A gaida gungu Muhammad Dantani, a yau kotu a nan ya mai ta sallame shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya kasashen waje Alhaji Sani shekaru. Wato alkali mai kula da shari'ar ya bayyana cewa akwai shakku dangane da laifin da ake zarginsa da aikatawa. mu muku da cewa a ranar 23 ga watan Disamban da ya gabata ne aka tsare Alhaji Sani shekaru a gidan kasan Yamai bayan an tuhume sa da laihin tara mutane da suka fita da fitina. Shabu Cambiano, sakatare general na kungiyar ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. Yau Justice ta ba da sakamako an ke a saki sani bin da aka hwadi bisan shi ba ga wannan ba eh, kicin shakku ne aka kama shi kenan babu hujja abinda suka bada kenan da mu kuma mun gode mun gode ma shari'a da ya saya ya bincike ya gani abin ya bada sakamako a yanzu wannan lokaci mu farha ne gare mu saboda mu yarda da gidan shari'a ya bada sakamako babu abinda muna iya eh, mu hodi mu mutumin mu shine an sake shi eh, mun ji dadi kaga dan saboda shi mun kara yarda da gidan shari'a ko zakuwa bai zo nan ba ake zamna za a yi takarda a aika can a sake shi to kaga mun yarda da gidan shari'a a gobe ne za a soma wani taro wato na musamman karo na biyu a na hukumar cigaban kasashe na yankin littako kurma wannan hukuma ta hada kasashen mali burkina faso da niger an kafa ta ne a shekarar 1970 a wagadugu babban birnin kasar burkina faso shugaban kasar burkina faso wato rock Mark Christian Kabore zai iso nan ya mai nan da lokaci wato kaɗan. Jama'an makatar magashin nan gari na ya mai sun suma wani yajin aiki na kwanaki biyar wanda ba ko jalo a cikinsa. Wani yajin aikin wato ya soma da zaman durshin a ma'aikatar babban magajin gari na Yamai inda suke neman hukumomi su biya su bashin albashi na watanni bakwai lamarin da ya tunda masu cikin wasu wani mawuyacin hali na rayuwa. Abdu Isaka, sakatare general na kungiyar jama'an mai suna Santrakten ya muna karin bayani. wata bakwai muna aiki ba a biya mu ba kowane rana sai mun zo mun kashe wando a nan tunda mun gane wannan mutane ba su da niyan biya mu mun gane wannan mutane ba su taushen mu mun gane wannan mutane ba ruwan su da su in ba haka nan ba ma'aikata su aje matakaran yaji ba ka kirawo su ba ka kula da su ba ka da su to don mun gane ko wannan abin da suke so za mu shiga kafan wando guda su tunda su suke so haka za mu yi da su yanzu ba fargaba ba ja da baya abun ya kai mu inda ba mu tsoron kowa tunda akwai yanzu ma'aikatan mai wanda ya rabu da matan shi saboda ba a biya shi ba saboda mai gidan haya ya kore shi gidan haya don ka dole ya rabar matan da shi akwai wanda kuma yanzu an kawo kayan su feji ko wani komisariya tunda akwai bashi da suka dauko wajen mutane ba su biya ba akwai kuma bank wanda mutanen mu suka tai suka dauko bashi bank wannan kullum suna tuma na message ina kudin mu ina kudin mu kullum kaga abun mu san da za mu saka mu ba yanzu A yau ne wasu ma'aikata da malaman koyarwa na makarantar koyon aikin jarida wato iftika suka dakatar da aiki suka kuma yi zaman dursun a gaban makarantar. Dalilin shi rashin biyan su albashi na watan Disamba da ya gabata. Karan farko kenan dai da ma'aikatar ko kuma da ma'aikata ke tsaye da aiki ta dalilin matsalar albashi a makarantar ta iftika tun da aka kafa ta. Wannan malami ya yi wa Tanlan Fuda Ahmed da ƙarin bayani. Mun tsaye da aiki yau a cikin tarihin iftika na farko ne. abin da ya sa kuma muka tsaya da aikin mun ja kunnen administration ke mun ja kunnen su sun kiya menene jan kunne yau mun kai wata shidda da sai lo 15 lo 17 lo 18 lo 19 ake biyan mu bai kamata ba salar wannan shine rayuwar ma'aikaci a yau ka fuskanci cikin kuncin halin da ake ciki tukun a ce baka samu salar ba yau lo 23 tsakanin da Allah mun tayi mun bi bayan su mun bi bayan su mun bi bayan su ba da ba da zuciyan ba da sun mu bane mu kai me ya zama mana dole ne ban mu da makawa ne don shi yasa muka yi wannan zama na yau muka ce mu tsera mu shaida ma duniya da gwamnati ma in tana iya ta yi wani abu don Allah ta yi ko da yake ma da ja gwamnati ta yi abin da za ta yi daga nan ne abin yake baci don shi yasa yau muka fito muka ce bari mu bayyana ma jama'a abin da muke ciki Darakta General makarantar Ibtik din Kamed Abdullahi ya amince cewa ma'aikatan sun yi yajin aikin kan ka'ida kuma an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin warware wannan matsala kamar yadda ya bayyana wa Tarnan Ahmed Fudai. Kowane ma'aikaci na da incin ya bayyana rashin jin daɗin shi domin kwato haƙƙinsa. Hakikan albashin watan Disamba ba mu biya shi ba a nan iftik. An ɗauki dukkan matakan da suka wajaba a nan iftik haka zalika a hukumar da muke ta ministan sadarwa inda tun satin da ya shuɗe suka shiga nazari da ministan tattalin arzikin ƙasa da kuma bitalmanin ƙasa domin ganin hanyar bi a samo abin da za a yi. girka asusu na nan gida da zai ba da damar biyan albashi na watan Disamba da kuma wasu albashin da idan ba a san kokaka gwamnati ya kimtsa ba na ba da tallafi na kowane babin wata uku zuwa wata uku. Alhali ana fuskantar lamarin karfafa tsaro ne. Yau shekaru bakwai kenan ina jagorancin wannan makaranta ba mu taɓa fuskantar irin wannan matsala ba. Gwamnati a yomi yana kim kimtsi ga tanadin bamu ababuwan da suka dace a lokaci domin biyan albashi. Kamar da Abdullahi kenan shugaban makarantar iftik A yau ƙwararrun likitoci magoya bayan ƙungiyar su suka suma wani yajin aiki na kwanaki biyar su ma daga nasu bangare a dufaɗin ƙasa. Sakatare janar na ƙungiyar likitocin Kungiza Zaberu ya bayyana cewa har yanzu dai suna buƙatar gwamnati ta biya musu raɗaɗɗun buƙatunsu waɗanda suka haɗa da mutunta matsayinsu na waɗanda suka karɓi horo a fannoni na musamman tsawon shekaru hudu zuwa biyar bayan digirin doktora. Su ma dai yajin aikin nasu babu jalalo a cikinsa. Ofishin jakadancin ƙasar Faransa ya mika kyautar littattafai guda 900 a makarantar soja ta kananan yara wato Britannia Militaire da ke nan Yamai a ran uku ga watan na Janairu da ake ciki. Wata makarantar takwarata ta ƙasar Faransa ce ta bada wannan kyauta. Wata sanarwa ta nuna cewa a watannin da suka gabata ne ma'aikatar hulɗa da tsaro ta Faransa ta bulo da wannan shiri na baiwa ɗalibai damar bunƙasa ilimi ta hanyar taimaka musu da littattafai iri daban-daban. Daga ranar 25 ga watan Fabrairu zuwa 4 ga watan Maris na shekarar 2017 za a gudanar da gasar wasannin sinima da talabijin Fesfako a birnin Wagadugu na Burkina Faso. A jimlice fina-finai 88 na fannoni daban-daban za a nunawa a wannan taron. A game da abin da ya shafi Nijar za a nuna fim ɗin sinariya na Ramatu Keta, Larabar samfurwi na Aisha Maki da kuma Delu na Muhammad Suleiman. a dabara da gasar akwai fina-finai 34 da suka hada da sarvo noir na abdullahi jingare maiga da kuma lupin na hamadu jingare da ke takarar tukuci na musamman har ila yau dangane da wannan taro na fesfako maryama yallo kyanda ta tattauna da aminata isyaka wadda ta shirya fim din delu ga yadda hira tasu ta kasance Labarin da wannan silma ke bayyanawa labari ne da ke cikin lokaci yana magana bisa sa hannun mata na zaman 'yan ƙasa da kuma yanayin demokaradiyya. Akwai ababuwa da dama da ake masu alaƙa da jinsi. A cikin labarin akwai babi-babi da aka bayyana kamar gallazawar da ake ma mata, baiwa ɗiya mata karihin gwiwa. Akwai ababuwa da dama dai. Idan an sanya wannan silma sahun masu takara don ya zamanto ne yana da ƙumshi sassa mata daban-daban masu ma'ana da aka inganta sosai. Matsalar mata ruwan dare gama duniya ne a shimfiɗar Afirka kuma ya kasance matsalolin mahi yawa sun zamanto ɗaya ne yanda suka kasance kaɗai ne an da bambanci. Problem c'est juste à des Wato kun sari Aminata Isiyaka jaruma a cikin fim ɗin Delu wato bawar ta shirya ba kamar yadda ni bayyana. To yanzu kuma sai fagen wasanni. Wasannin gasar cin kofin kwallo kasashen Afirka da aka suma a rasha hudu ga watan Janairu a kasar Gabon na ci gaba da gudana. Tuni kungiyoyi uku ko kasashe uku suka yi nasarar tsallakawa zuwa matsayin na kar da final. Ga cikakken bayani a wannan rahoto na gungu Muhammad Dantani. Senegal ce ƙasar farko da ta samu shiga mataki na gaba a cikin rukunin ba. Burkina Faso ta samu wucewa bayan ta lallasa Gine Bisawo da ci biyu ba ko ɗaya jiya a Franceville inda ta kasance ta farko a cikin rukunin A. Karan kwata fanal na farko zai haɗa Burkina da tawagar ƙwallon ƙafar da ta samu aji na biyu cikin rukunin B bayan fafatawar karo biyu da za a yi a yau da maraice. Kamarun ta yi kunnan doki da Gabon bayan sun tashi ba ci ko ɗaya inda ta kasance ta biyu da ta samu shiga matakin na gaba a cikin rukunin A. Kamaru za ta kara kwata final da Senegal a ranar 28 ga watan Janairu 2017 a filin ƙwallon kafa na Franceville a ƙarhe 8 na dare. Gabon ƙasa mai ɗauke da bakunci an fitar da ita a cikin kwambalar bayan kunnan doki uku bisa karo uku da ta yi. Amma kuma da sauran zomo kaba cikin rukunin ci da da. tumar da yanzu kuma kai tsaye shirin namu na musamman domin fuskantar matsalolin kuɗi da kamfanin kula da gine-gine da ta yadda harkokin kasuwanni ke fama da su wato su kujam hukumar babbar kasuwar ya mai za shigar da buƙatar ganin gwamnati ta ɗauki matakin ƙara farashin hayar shaguna a kasuwar domin sanin inda aka kwana a game da wannan batu musa hassan ya tuntuɓi bubakar amadu babban jami'i a sokojam. A sha'anin shari'a ba za mu rigai ladan masalaci ba, Sokojam na fuskantar matsaloli. Mun tambayi mu ne Inda muka nana tashi a gaban gwamnati. Shari'a ita za ta auna ta nazarta abin da Sokojam ya kamata ta yi. Mu ba za mu ce ba za mu ƙara farashi ko rage farashi ba. Muna jiran hukuncin shari'a. Eh, hakikan sun girka tsarin rage farashin hayar shaguna kashi 60 bisa 100. Tun shekara ta da 1988 ba a yi wani sauyi ba akwai yaunin da ke bisa sokojam da bata zartar ba da ya kamata an yi lissafi na ababuwa da yawa a yau komi ya yi tsada mun tambayi gwamnati da cewar za mu ƙara farashi gwamnati ya ce sai an bi ta ka'idar da shari'a ta zayyana yanzu muna shira a kawo muna farashin ba za mu iya yi wa kanmu da kanmu shari'a ba sai dai mu jira To a cewar Umaru Zakari wakilin 'yan kasuwa na shiya ta bakwai na babbar kasuwar ta mai karin farashin hayar shagunan da zai zarta kashi 100 bisa zai fi karfin 'yan kasuwa a wannan lokaci na matsalar tattalin arziki. habo sai ga taimata kan borai gaba ciniki bai ya samuwa yanda mutane ke bukata a wannan lokaci ne muka samu labarin wai za a ƙara farashin hayar shaguna mun samu haɗuwa da pca da minista ba mu samu yarjejeniya ba akan wannan magana da muka ga haka suna nawa akan a samo mataki sai muka tattara 'yan kasuwa muka masu bayani akan halin da ake ciki domin su fahimci cewar ba ma iya ɗaukar yaunin ƙarin farashin dangance da irin taɓarɓarewar tattalin arziki yake ciki. A labarin da muka samu farashin zai hau ne sama ga farashin yanzu. Mun cewa 'yan kasuwa su gamu tare da wakilansu da shugabanninsu domin kokowa akan wannan lamari. Su fitar da duk wani lamarin siyasa domin a nan maganar ayyukan rayuwarsu ne. Don in ba mu haɗu ba wa'annan mutanen ba za su ji tausayin mu ba. madalla masu haramu da haka muka karshen shirin namu na yau a huta lafiya zan bar da musa sun yi da harshen zabarmanci.